alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'adu yan uwa masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baka mu da sake haduwa a cikin shirin mu na masoya ahlul baiti inda muke karanta tarihin ahlul baiti muke faɗin falalarsu da su da abin koyi a cikin rayuwarsu a cikin shiri na farko mun yi magana da bambanci tsakanin ahalu da alu da kuma yaushe ake amfani da su da yadda Qur'ani ya yi amfani da su kuma mun yi bayani a cikin wannan shirin cewa ahlul baiti su ne banu hashim ga wata riwayar malamai da banul muttalib sana'a hada da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sadaka take haramta gare su a cikin shiri na biyu mun yi bayanin banu hashim da asalinsu da yadda suka rarrabu da ɗiyan wani da ɗiyan wani da suwa ne ke shiga ahlul baiti da suwa ne ba su shiga a cikin shiri na uku mu yi magana game da matan annabi sallallahu da falalarsu da kuma kasancewarsu dalilan da ke nuna mata annabi sallallahu cikin ahlul baiti suke a cikin shiri na hudu mun yi magana game da falalar ahlul baiti umuman a cikin shiri na biyar mun yi magana game da rayuwar sayyidina hamza da haihuwar shi da rayuwar shi kafin musulunci da shiga shi musulunci da irin gudunmuwar da ya ba su musulunci kafin hijira da lokacin yakin badar da kuma lokacin yakin uhudu da ya shahada a cikin shiri na, biyar mun yi magana game da rayuwa a cikin mun yi magana game da rayuwar sayyidina al-abbas bin abdulmuttalib a cikin shiri na shida kenan a cikin shiri na bakwai mun yi magana game da rayuwar sayyidina ali bin abi talib wannan shine shiri na takwas kuma za mu yi magana game da nana fatima Nana Fadima ba yau muka fara magana game da ita ba kamar Sayyidina Ali bin Abi Talib shekarar da muka yi 'yan aljanna mun yi kai tarihin asharatul mubashshiruna bil janna mun yi magana sayyidina ali bin abi talib ita mana na fatima shekarar da muka yi babban gida muka tattauna rayuwar matan annabi sallallahu alaihi daga baya mun yi magana ta ita ma a matsayinta na mace mai falala mai daraja mun faɗi tarihin ta duk abin da zamu faɗi yanzu game da ita in ma dai maimaitawa ne ko kuma kallon abin ta wata fuska ta wata fuska daban sayyidina sayyidatuna fatima bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ita ma 'yar gidan Banu Hashim ce. Da muka ɗauku tarihin sayidina Hamza da sayidina al bin Abdul Muttalib da sayidina Ali bin Abi Talib kowannensu sai da muka tuke ga Hashim. Ita ma haka za mu yi. Sunanta Fatimatu bintu Muhammadin ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. daga ita ma jikanya Hashim ɗin ce da ake cewa Banu Hashim sannan jikanya Abdul Muttalib ce wanda yake shine dan Hashim sannan jikanya ta Abdullahi ce mahaifin Annabi sannan diya ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ce an yi gaba jikanya ce ta Abdul Manaf na na Fatima radiyallahu anha an haife ta gidan annabta gidan falala da ɗaukaka an haife ta amma kafin annabta da shekara biyar wata an haife ta kafin a aiko annabi sallallahu da shekara biyar a cikin shirin da ya gabata na sayyidina ali bin abi talib mun ce an haife shi kafin annabta da shekara goma don haka sayyidina ali bin abi talib ya girme ta da shekara biyar ne don haka ta taso gidan annabta ya ce ta sayyidatuna khadija Allah ya kara mata yadda wadda mun yi bayanin ta da tarihin ta a cikin shirin mu na babban gida ita ce mata ta farko da muka tattauna sunanta fatima an samu ta shine akan sunan mahaifiyar na khadija sunan mahaifiyar mahaifiyarta kamar yau ki haifi ya sai ki samu ta sunan mahaifiyarki yabin nan da jama'a ke yi yau ashe ya samo asali tun daga nana khadija da ta haifi ya Fatima ta haifi ya'ya sai ta samu ta Fatima sunan mahaifiyarta shi ma annabi sansanin da aka haifi namiji sai aka samu Abdullahi sunan mahaifi ne don haka wannan al'adar da muke yau daidai take annabi ya yi ta ya haifi ya same sunan mahaifi ne na Khadija ta haifi ya ta samu ta sunan ta samu ta sunan mahaifiyarta Nana Fatima ta taso yarinya mai hankali, yarinya mai falala, yarinya mai ɗaukaka, yarinya mai kunya da addini da kyau. kuma mahaifiyarta ta rasu shekara ta goma bayan hijira wata na fatima tana da shekara goma sha biyar ta rasa mahaifiya idan ka diba tarihin manyan mutane masu ɗaukaka dukkanin suna da tabo a rayuwarsu ko dai wani ya taso baba ne ya rasu ko dai ya taso kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ya taso ba gidan baba ne ba ma wani gida ana riko ne kamar sayyidina ali bin abi talib kamar wani ya taso shi ya musulunci baba ne ya ki musulunci kamar wani ya taso baba ne ya rasu yana mahaifiya ta rasu kamar na fatima haka dai zaka samu manya don haka wani tabo da zai samu ka a rayuwa wani damuwa kakka hanyar manya ce haka dai don mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarki ta rasu ko mahaifiyarka ta rasu ko matarka ta rasu ko mijinki ya rasu manya sun gaji gaji su gaji haƙuri na na fatima bayan in hijira an dawo madina sai aka aurar da ita ga sayyidina ali bin abi talib dama na gaya muku a shirin da muka yi na da ya wuce na sayyidina ali bin abi talib cewa ya zo neman ta aure annabi ya ce mai ahlan wa marhaban annabi ya ce mai ka sauka inda iyalanka kuma maraba da kai aka aurar da ita ga shi ali bin abi talib da ta tafi gida ne ta kasance mace mai ladabi da biyayya an kai ta da katifa an kai ta da filo an kai ta da wasu abubuwa kaɗan sai na abdullahi gwandu ya kawo ya kawo wannan cikin littafi ne da ya yi kan tarihin annabi sallallahu kuma malaman tarihi duk sun kawo hadisai sun inganta daga haka littafin da muka yi ta hakiki na na tarihin annabi sallallahu wanda abdullahi gwandu ya rubuta bayan nana fadima ta kasance mace ce mai falala da ɗaukaka wadda yake Allah a wata hadisi ya inganta cewa wani mala'iki ya zo inda annabi sallam annabi ya ce wani mala'iki ya zo inda nake ya nemi izinin ubangiji ne na farko ya karanta min sallama yana son ya zo ya gaida ni na biyu ya bani bushara cewa fatima ita ce shugaban matan aljanna wannan falala ɗaukaka kaga ta kai cewa fatima ita ce shugaban mata na aljanna sannan annabi sallam ya ce maza da yawa sun kammala amma cikin mata ba su kammala ba sai hudu maza da yawa sun kammala akwai annabawa akwai manzanni da aka yi kammalalu ya ce amma cikin mata mata hudu kawai suka kammala da asiyatu bintu muzahim da maryam bintu imran da kuma ah, da kuma ah, nana khadija mahaifiyar ita ita na na fatima da kuma na fatima su hudu annabi ya ce su suka kammala a cikin mata kaga wannan ma falala ce wannan ɗaukaka ce a ce ke ke ce shugaban matan aljanna mata na annabawan da suka wuce da matan sahabbai da kowa duniya abinda take fata ta shiga aljanna duk macin da aka ce Allah ya sake shiga aljanna za ta ce amin to ita na Fatima ba magana shiga aljanna ake ba ya shiga aljanna ita ce shugaban matan aljanna sannan cikin matan duniya gaba ɗaya tana cikin hudu na farko domin su ne manya-manya wayanda annabi ya ce mata ba su kammala ba duniya sai su hudu Allah ya kara yadda da ita Nana Fadima duk da wannan falala da ɗaukaka da take da shi annabi yana girmama ta sosai yake girmama mata hadisi ya inganta yan annabi na cikin mata ta in ya ga Fadima sai ya tashi ya tashi ya in ta zo yau kila ke ma in kina in baban ke zo baban ki ƙasa kike zama saboda kila ba ki kai tsoro kina kama kan kike magana akan shi duk da wani nau'in ladabi ne wajen mu amma kila ke baki kai daraja in baban ki ganke tashi tsaye ya gaida ke ba na Nana Fadima in ta zo annabi tashi yake idan ya ga Nana Fadima radiyallahu anha wa ardaha annabi yana sunna na ma da yake cewa na na Fatima tsoka ce da gare shi duk abin da yake bata muna na Fatima rai yana bata mai rai sallallahu alaihi wa sallam domin girman na na Fatima da falalarta da ta radiyallahu anha sai da tuna aisha radiyallahu anha tace ban taba ganin mutum mai kama da annabi ba ga yin shune da magana ta da tafiya ta kama fatima ita ta ta yi kama da annabi sak wajen tafiya wajen zama wajen magana wajen yin shu komai nata irin na annabi sallallahu wannan ɗaya ashe ka falala a ce kayi kama da kayi kama da annabi sallallahu alaihi wa sallam na na fadima aka aure da ita ga ali bin abi talib duk da wannan falalar ta na na ma akwai kyau kai da an ce mutum ya yi kama da annabi sallallahu alaihi wa sallam da an ce mutum ba ƙuraishe ne ba hashime ne ba larabe ne ba haushe cewa kai kyau kamar ɗiyan larabawa ta maɗiyar laraba ko ba hausa ta so ta yi kyau sai ta fara bilice in bakaci tana ganin cewa <laughs> ga fari kyau yake wanda yake ba dole ba ne haka to amma dai tana na faɗin balaraba ba ƙuraisha ba hashima haka take eh, radiyallahu anha akwai ga ta tayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan ta yi aure gidan miji akwai ladabi da biyayya gidan miji yau wa'inda ke bore a gidan mijinsu wa'inda ba su kai darajar na na fatima ba ne ba su yi kusa ga kai darajar na na fatima ba ne yanzu na na fatima a gidan mijinta ita ke zuwa ɗiban ruwa na na fatima a gidan mijinta ita ke niƙa niƙa da, da, injimi na dutse a da akwai wani injimi na dutse da ake yi a ƙasa sai a sa abin da za a niƙa sai a sa wani dutse sai a dinga izawa haka take sai hannunta yayi kanta ita ke sharan gida sai jikinta ya yayi kura radiyallahu an hawa ardaha sayyidina ali bin abi talib na bukhari yana abu dawuda sayyidina ali bin abu talib da ya ji sai wata sai ya ji annabi ya samu bayi sai ya zo inda nana fatima sai ce mata babanki ya samu bayi ki je gidanku a baki a aiki ya kamata haɗa ki da baiwa ga hannunki ya yi kanta akan akan niƙa da injimin niƙa ga jikinki ya yi ƙura akan sharar gida ta ita mata ce mai ladabi da biyayya ga mijinta ya ce ki je gidanku ki karbo ta tafi gidansu tana zuwa ta iske annabi sallallahu da baki ta shiga gida annabi yana sunna na fatima bayan ya gama da baki ya shigo gida ya ce ya ga fatima ta zo aka ce ta koma gida sai ya bi ta gida ta ce ko da ya zo mun kwanta mun yi bacci mun fara mun kwanta annabi da muka gan shi muka yi sauyi mu tashi ya ce ku yi zaman ku ce fatima na ji an ce kin zo nema na me kika zo yi yarinya mai hankali a wannan lokacin mace mai hankali cikakka lalla ta zo ta aski babanta da baki ta ba ta son ta dami babanta akan bukatar kanta wata komi babanta ke yi sai ta dame shi kawai akan wani kila rigima gidan mijinta ko akan wani abu da bai kai ya kawo ba komi ma yake komi shekaru ne komi matsayi ne komi damuwa ta in talaka ne komi talaucin sai ta kara mai damuwa da bakin ciki akan nashi amma sai da tuna Fatima tana iske annabi da baki sai ta kyale kawai bukata ce ta zo ba kara ta kawo ba koke ta zo ba amma da ta iske annabi da baki sai ta koma gida saboda cikin hankalinta da kammalarta saboda matsayinta ga annabin ya bita kila ke ba ma wadda in baban ki yake bin ki bace kila bace kai wannan matsayin ba amma sai da tuna Fatima annabi ya bi ta gida yace ce mi kika zo yi ta yi jikunya ta yi shiwu sai sai na albina bin ɗalibai ce ya rasulullah yakka fatima tana nika gidan nan hannunta yayi kanta tana share gidan nan har jikinta yayi kura shine nazo ko zaka bata aiki ta taya ta aiki an ce bayi sun zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya in gaya muku abin da ya fi bayi idan kuka tashi kwanci ku karanta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 wani babban malamin hadisi yana ce mai Sheikh Abdul Muhsin Abbad Alu Badrin da yana yin fasarar wannan hadisin cikin sunan Abi Dawuda sai ya ce annabi bai ce babu baiwa ba amma ya ce su yi wannan ya ba su domin wannan public treasury ne kuɗin gwamnati ne annabi yana ganin don me zai ɗauka baiwa ya bana na fatima bai ba sauran diyan talakawa da suke bukata ba kaji mai tunani na kwarai kaji shugaba na gari ba wanda zai ɗauki kuɗin jama'a ya sai miki babban mota ko ya ɗauki kuɗin jama'a ya kai ki karatu turai ko ya ɗauki kuɗin jama'a ya kai ki kaza da kaza shi ba haka bane duk da yake son fatima amma dai wannan dukiya ta al'umma ce to annabi bai ce babu bayi ba ai sun kare a akwai su babu bai nuna babu su ba amma dai don me zan ɗaukar ɗiya wata ɗauki baiwa cikin dukiyar gwamnati don ina shugaba ni in keɓance ɗiyata da ita sauran sauran ɗiyan talaka ba a yi musu haka ba tare da in annabi ya yi haka daidai ya yi idan annabi ya yaki daidai yayi yana da incin ya ɗauki abin da ya ga dama na dukiya ya yi yadda ya ga dama da shi balmana na fatima tana cikin ahlul bait tana cikin zawul qurba wanda suna da khumusul khumus da ake basu musamman an yi budget suna da nasu da ake basu wanda yake ɗai bisa biyar din ɗai bisa biyar na, na, na budget annabi sansanin ya batta kuma ta ci da rayuwarta don allah yanzu ka jina na faɗi tsakanin nan mijinta ya ce ki je ta je ta iske annabi na da jama'a ta dawo gida babanta ya ce mata babanta eh, ya ga yadda za a yi ta yi shugaba ɗaya cikin abin da baka ji murya na na Fatima hadisin gaba ɗaya babu bai rubuta komai na na Fatima ba ko ina cewa an ce ta tafi ta tafi an ce ta yi ta yi radiyallahu an wa ardaha kuma ita ce shugaban matan aljanna kuma ba kawai shugaban matan aljanna ba ita ce shugaban matan aljanna 'ya'yanta su ne shugabannin matasan aljanna kamar yadda za mu yi faɗi a shiri na gaba jibabanta shine shugaban yan adam mala'iku da aljannu gaba ɗaya ba a samu wanda ya daraja ta yi ba a babanta in tana cewa yawa ce mijinta mai girma ne da falala da ɗaukaka amma baban shi ba ma musulmi ba ne wajen falala ba a haɗa gidansu da gidan mijinta ita mijinta shugaban mutane da aljannu da mala'iku ne da kowa ba wanda ya jarar ta yi ita shi kuma wanda take aure baban shi ba ma musulmi bane amma ka ta yi mai ladabi da biyayya wannan yana ɗaya daga cikin babban darasin da zamu ɗauka ga sayyida na Fatima Allah yarda da ita ya kasance cewa ladabi da biyayya ina mata masu na Fatima bai kamata a same ku da hinjire ma miji ba bai kamata a same ku da rashin kunya ba bai kamata a same ku da rashin hankali da rashin ladabi ba idan na na Fatima tana da wa'annan siffofin tana da wannan falala da ɗaukaka mahaifiyarta ya aljanna mun karanta a sayul bukhari a lokacin da muka yi shirin babban gida cewa mala'ika jibril ya zo ya ce a ce yana gaida khadija kuma a yi mata bushara a gida cikin aljanna wanda babu hayaniya ciki babu tashin hankali don mace ce mai natsuwa dama mace mai natsuwa ke haihuwa ya mai natsuwa nana fatima khadija mai natsuwa ce wadda aka yi mata alkawalin gida a aljanna sai ta haihi na fatima mai natsuwa kima in kina son ki haihi ya mai natsuwa to ki zama mai natsuwa mafi yawa 'ya'ya mata suna gadon iyayensu iyayensu mata ne wajen natsuwa da rashin haka wajen zaman aure da rashin haka wajen ladabi ga miji da rashin haka don haka sai ki yi kokari ke ma sai ki zama mai ladabi ga miji mai biyayya ga miji kamar na na Fatima sannan kuma mai yawan ibada mai yawan bautar Allah mai son mahaifinta wadda ke yin abin da mahaifinta da 'yan uwanta suke son ta na Fatima Allah ya kara mata yadda ta rasu bayan Annabi sallallahu in ta ita ce cikin iyalin shi da ta fara rasuwa bayan shi cikin ƴaƴan Annabi sallallahu da iyalan shi da makusantan shi ta rasu bayan shi da wata shidda don shi wata ran Annabi sallallahu ya ya bata labari sai ta yi dariya sai ya ta labari sai ta yi kuka sai kuma bata labari a kunne sai ta yi dariya nana nana aisha ta tambaye ta me aka yi ta ce ba zan faɗi ba bayan annabi ya rasu ta koma tambaya ta ranar kin magana da ki sai na ga kin fashe da kuka ga kin koma magana da shi sai na ga kin yi dariya sai ta ce abinda mu ya ce min ya ce min ajali ne yayi kusa yayi kusa mutuwa ne daga farko ya ce min lokacin rasuwa ta yayi kusa yi shine na aza kuka na biyu kuma sai ce min ke za ki fara riska na cikin iyalai na inda rasu ke za ki fara samu na shine kiga sai na yi dariya radiyallahu anha a arbaha lokacin da annabi sallallahu ya rasu ta yi babban rashi game da duk al'umma sun yi babban rashi anas bin malik cewa da annabi ya rasu komawa muka yi madina kamar akuya ana yi mata ruwan sama cikin tsananin duhun dare idan ana duhun dare ba fitila ba ana ruwan sama akuya na waje bata san inda za ta je ba haka haka sayyidina Anas radiyallahu anhu yace haka muka koma lokacin da annabi ya rasu duk mun rude mun ga cewa duniya ma za ta zaunu ita mana na ma ta shiga cikin damuwa ta zo ta iske mata ce yanzu kuna jin daɗi ku zuba ma annabi kasa yanzu za ku zuba ma annabi ƙasa ku binne shi ba su gashi babu yadda za mu yi haka rayuwa take kuma haka ake yi Allah ya ƙara yadda da na Fatima a shiri na gaba insha Allah za mu yi magana game da ƴaƴanta guda biyu Al-Hasan wal Husain abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mu ya shafe shi cikin littafan mu muna cikin wannan watan mai albarka a yau a cigaba da yawaita karatun Qur'ani da sadaka a cigaba da taimakon ƴan uwa a cigaba da sallar dare a cigaba da halartar wajajen tafsiri a cigaba da haƙuri da zafin da akwai ana azumi cikin zafi amma ana samun lada da yawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu